A Najeriya an daɗe ana kai ruwan rana a kan batun alawus alawus da kayayyakin kare kai na aikin asibiti likitoci da ke kan gaba a yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar inda ƙungiyar likitocin ƙasar ta gargaɗi gwamnati a kan biyan haƙƙoƙin ma'aikatanta ko kuma ta shiga yajin aiki na gama gari. Sai dai duk da hakan gwamnati ta yi kunnen ƙashi inda ta ce sai ta bi matakai kafin ta kai ga cimma dukkan buƙatar su lamarin da ya janyo ake cikin kwanaki uku yanzu da soma yajin aiki na manyan likitoci a ƙasar. Hamisu Abubakar wani majinyaci da na tara a babban asibiti da ke garki a nan babban birnin tarayyar kasar ya bayyana irin halin da ya shiga sakamakon zuwa asibiti bai tadda likitan da zai duba shi ba. Dibi dai kamar ni yanzu tun da safe nake zaune a nan gurin ba ma ni na ɗauka idan mutum ya zo ciwo ya yi tsanani kila za a samu wanda za su riƙa kula da shi to amma ban san wai gaba ɗaya ma ashe ba sa nan talaka mutuwa zai yi fi sabilillahi wannan ƙasa wannan irin hali haka na kasa gane gwamnatin ne ko kuma su likitocin ne duk dai ba ba gara. Dr. Hassan Ibrahim na asibitin Biba da ke jihar Kaduna ya ce yajin aiki na manyan likitoci a kasar na da matukar hadari duba da irin su ga fannin lafiya. Duk wani yanayi na asibiti da ya kware suna ciki to rashin shi kuma za ga illa ne da yake shafan marasa lafiya ga baki daya musamman waɗanda za ga sun tsananta a ciwo wanda su suna matsayin ne a tura musu irin waɗanda suka gagari na ƙasa a kai su kware rashin aikin su matuka yana da illa ta yanayin da ake yi amma mu duba cewa matakan da suka ɗauka ya yanayin da suka kai ga haka me ya faru ya sa suka kai ga haka wani mataki aka ɗauka da za a kare kar su kai ga haka in suka kai ga likitoci yawanci suka kai ga haka to ana tunanin akwai makura. Bayan taron da gwamnatin ƙasar ta yi da shugabannin ƙungiyar likitoci a jiya talata wanda aka tashi ba tare da cimma wata mafita ba shugaban ƙungiyar Aliyu Sakombo ya bayyana cewa sai da suka bi matakai kafin a kai ga cimma wannan matsaya na shiga yajin aiki inda suka buƙaci gwamnati ta biya likitoci likitoci albashinsu da ba a biya a baya ba da alawas alawas na aikin kariya daga masu ɗauke da cutar covid-19 da kuma samar musu da wadatattun kayayyakin aiki na asibiti da da basu horo da dai sauransu. A cewar Dr. Janet Muhammad Habib likita a babban asibitin Unguru da ke jihar Yobe idan har sati biyun da kungiyar ta baiwa gwamnati ya cika ba tare da an samu mafita ba to lalle sauran likitocin da ke aiki na yaki da cutar covid-19 da ke ci gaba da barazana a ƙasar su ma za su bi sauran yajin aikin wanda hakan ka iya dagula lamuran lafiya a kasar. Eh, ba shakka idan har wannan sati bin ya wuce aka abin ya kai ga a janye ayyukan gabaki ɗaya wannan zai shigar da kasar cikin mawuyacin hali. Ba amma na tabbata da su wakilan ma'aikatan lafiyar sun san cewa gwamnati abin da suke nema ba abu ne wanda ya wuce karfin gwamnati ba. Dan in ba za ki manta ba wannan gwamnatin dai da take kai ita ce wacce a kwanaki duk da cewa an shiga wannan yanayi maimakon ta rage bajet na wasu abubuwan sai ta rage bajet na lafiya da na ilimi wannan halin ko in kula ne daga ita bangaren gwamnatin tarayya dan inda tana da kulawa menene amfanin a ce za a ware wasu kuɗi domin a je a gyara majalisar tarayya wanda ba ta bukatar tarayya ba ta bukatar wannan kudin fiye da harkar lafiya. A kokarin jin ta bakin gwamnatin kasar a lokacin hada wannan rahoto domin sanin matakan da za a bi wajen shawo kan matsalar abin ya ci tura. Sai dai da yake amsa tambayoyi a taron kwamitin shugaban kasa na musamman da ke sa ido wajen yaƙi da cutar COVID-19 a kasar. Ministar kiwon lafiya Mr. Osagi Haniyere ya ce bukatar likitocin a wannan lokaci da kasar ke fama da annobar cutar coronavirus a iya sa a rasa rayukan al'umma. Mutum da kwamar. comrade bala kadanga ma'aikacin lafiya asibitin jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto ya ce kamata ya gwamnatin kasar ta dau matakan gaggawa idan ya zamanta cewa babu likitoci masu diba su to mutane da yawa za su ƙara mutuwa su waɗannan masu covid-19 saboda rashin kula da ba za su samu ba ga ainihin kitoci waɗanda yake suna kula da su saboda haka gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗau matakin gaggawa domin ta biya musu bukatocinsu sannan su koma wurin aikinsu saboda talaka asibitin gwamnati kawai yake zuwa inda yake na yake walwala fiye da kuɗin da zai je asibitin kuɗi. Zuwa ranar biyu ga wannan wata da muke ciki a akalla ma'aikatan lafiya 812 suka kamu da cutar COVID-19 a ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.